rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai bisa al'ada da zarar an faro azumin watan ramadana to fa za a iya cewa ƙararrawar masoya ta kaɗa ta yadda samari kan kuke wajen hidimtawa ababen ƙaunarsu su da jerin kayayyakin bajinta da maƙulashe wanda aka fi sani da toshin azumi ko kuma Ramadan basket a wannan zamani. A wasu lokutan su 'yan matan kan mayar da biki game da wannan al'ada. Sai dai kamar kowace shekara a bana ma al'adar ta toshin azumi ko Ramadan basket na ganin suka daga bangarori daban-daban sukar da wasu 'yan matan da samarin ke alakantawa da matsin rayuwa ko tattalin arziki da ya haddasa rashin nauyin aljihu. Kafin yanzu galibin irin wannan hidima ko kuma toshin na azumi shi ke buɗe hanyar nema a lokuta da dama ko kuma ya nuna ƙarfin aljihu ko kuma kyautatawar samari gabanin aure abin tambayar a nan ko me yasa wannan al'ada ke kokarin zama tarihi kan wannan shirin rayuwa ta zanta da farfesa maryam mansur yola masaniyar al'ada daga sashen koyon harsunan najeriya na jami'ar bayero da ke kanan najeriya sai kuma tattaunawa da malama zara'u ahmad ya kasai yan jarida kuma uwa masaniyar al'ada da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi tsokaci kan yadda wannan al'ada ta toshin azumi ko ramadan basket yake a zamanin su. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Azima Bashir Aminu. Rayuwata. duk da cewa al'adar ta tushen azumi ko kuma rabadan basket na ganin suka daga wasu ɗaiɗaikun jama'a watakila ko saboda yanayi na rashin nauyin aljihu amma matasa irin awwal na ganin ba gudu ba ja da baya a wannan lamari sai dai nawa ba mutum kake ba ka ga gaba shi ba ai ta tana da daɗi ko ba za ka auri mutum ba ai yana da ta masa kai masa abin da zai ji daɗi wala kaɗan ne ko da yawa amma na bayar har mutum bai mana ba kuma yana sa ran malam aure su insha Allah a bangaren yan mata kuwa Asma'u Lawal da a shafa'atu cewa suka yi ta goma shin da aka musu a wannan karan ya ɗara na bara. Dainawa ya iso gari ni na karɓa. Jisiye ma ya tuna lasi dai sha ma sha Allahu dai gaskiya ba laifi har da kayan sallah na ma. Sai dai Aliyu Sha'ibu a nasa ɓangaren cewa yake ko da wasa bai taɓa yin wannan al'ada ta Ramadan basket ba. Ni in gaya miki ma ban taɓa yin Ramadan basket ba tun da nake a duna ni ba ma ya burge ni wallahi. Yanzu za ki kashe ni ma da me da me ake haɗawa to dai na ga a kwandon ɗan irin bidiyon nan nan ina ganin sa alawoyi ne ko me kiya wanda kaga yayi wannan ramadan basket din ake cewa ko yanzu ba karamin jarumi bane shi ma dai ashir alkali na tafa da ra'ayin waɗanda ke ganin ya kamata a ɗaga kafa a wannan al'ada dura da matsin rayuwa ramadan basket yanzu gaskiya duba da yanda rayuwar ta kasance komai ya tsada shi yasa yasa an ma fara mamanta shi ba ma maganar sa yanzu ake ba ma ni dai ban kai ba kuma ko kawo ma ba na so a yi ita kuwa matashiya rufai da idris ta ce nasu salon na Ramadan basket daban ne. Habibi na ya bani Qur'ani, ya bani Hisnul Muslim, ya bani counter, sannan kuma ya cika min account ina da kuɗaɗe. Sai dai Abubakar Adam da ya shafe tsawon lokaci yana yin wannan al'ada ga masoyiyarsa na ganin in dai da halacci to fa babu asara a hidimta wa budurwa. Eh tabbas gaskiya ina ba da Ramadan basket dai shekara amma wannan shekara ban bayar ba dalili a nan shine ba na gida. To masu salon magana dai kan ce inda aka san darajar da goro a nan ake nema masa ganye. RFI. An gaida Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawar ta da Farfesa Maryam Mansur Yola masaniyar al'ada daga sashen koyon harsunan Najeriya na Jami'ar Bayero da ke Kano. To, toshi wata kyauta ce da ake yi musamman idan saurayi ya ga budurwa yana so ko dai wani babba ya ga wato da aure shine ake yin toshi. A toshin nan kuma ba abin da ba za a iya bayarwa ba. Za a iya da kayan abinci, za kuma a iya ba da sutura, mm. za a iya da kuɗi. Waɗannan abubuwa guda ne yawanci abin da aka fi yin toshi da su. Bisa kamar akwai eh, bambanci tsakanin wannan toshi da kika yi bayani aka da kuma sauran toshi da muke gani kamar toshin azumi, toshin sallah da sauransu. To ita kalmar Ana kyautata zaton tamu asali daga toshewa a toshe kada wani ya zo ne wanda za don nuna kauna don nuna kyau dan na fahimce ki kenan galibi sai saurayi ya kamar an amince da shi a gidan su budurwa shine yake kawo wannan kunshi uh, na toshe galibi yawanci amince wani kuma toshe ne zai sa amince da shi haka sai an amince ko iyayensu su kawo galibi a kasar hausa iyaye ne ke fara yi wa budurwar su daga kamar a ce an kama a kana aiko da toshin kun shi kuma ya zo ya zauna da ita ko ya dan fara saba da ita ya dinga masa da da kansa. Haka. Ya bambanta toshi a baya da kuma toshi a yanzu. Aikin san al'ada mai rai ce. Duk da rai ku yana karban sabon abu. Matakiyar al'ada ita ce wacce ba ta karban sabon abu saboda haka ba za ta bunƙasa ba. Al'ada a ba ce rayayya kuma baƙi da dama sun shigo ƙasar Hausa. Hmm. Mun samu baƙi na kusa da na nesa. So al'adunsu sun zo sun shiga cikin namu. Hmm. Sun yi mana kwaskwarima, sun gyara mana namu ko kuma mu ce sun rage mana wasu mun haɗa da nasu mun samu sabuwar al'ada. a mahangarku ta masana al'adu ya kuke kallon irin wannan aron al'adu tsakanin al'adun malam bahaushe da sauran al'adu na kasashen duniya to ai ci gaba ne ni eh. kullum har abada ina faɗa hausawa wa ƙari ne na al'adun mm. ai ba wanda ba san ci gaba haka a misali har yanzu mun ki karɓar sababbin al'adu ya yanzu ganye muke ɗaurawa da ba mu karɓi saki ba ma haka da kuma samu ƙarin abubuwa ba da har yanzu muna zaune a gidan jin kana na. Mm-hmm. ruwa ce a gare mu ba ku sa taurin dangayi dangayi mugun bawa ina tafiya ya ga yarinya I said check me baby yarinya sai ta zo layin ya tambaye ta lambar gida duk ta bashi kuma ya soke kuma ya dage dangai mugun bawa a ce shegen babu kwabanta ba sai ya je neman aiki pass, pass, pass, pass. Okay, enter na zaune waƙar ɗan maraya jos nan da fatan masu sauraro kun nishaɗantu yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da malama zara'u ahmad ya kasai yar jarida kuma uwa masaniyar al'ada da ta gajiya ta ga yau shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu ko kuma da tamanin daidai daga nan ina ga toshi irin wannan ya fara shigowa lokacin da an samu wayewa da ci gaba sosai to irin wannan shine kuma idan lokaci irin na azumi ya zo harka ce ta waye wanda suka fara wayewa a lokacin sai a kawo wannan kaya na shan ruwa amma mu kayan shan ruwa ake cewa lokacin da ake kawo kayan shan ruwa nan tafiya tafi tafi tafi kayan shan ruwa daban kayan toshi daban wanda suke yin toshi tun da basu su daina wanda kuma kansu ya suke haɗu wannan kayan shan ruwa ba su daina ba to ana tafiya tafe tafe tafe kuma har ya zo ya na ramadan basket din yana so ya danne toshi tunda yanzu idan misali mutum ya yi ramadan basket idan ga wanda yake da hali to shine gaba ɗaya tafe tafe har toshi din amma kuma har yanzu akwai inda ake yin toshin tunda ba a fasa yin toshi misali ka haɗa kaya ka kai wa yarinya tun ana kai toshi karami haka har zuwa ya kai babba cewa gashi an saka turmin atamfa takalmi turare da sauran sauransu sannan kuma a dora da Ramadan basket din. Kamar a lokacin ku saurayi ne kan je kofar gidan su budurwa kawai ya mika mata wannan Ramadan basket ko kuma tushen azumi ko ya abin yake. Gaskiya a wancan lokaci da nake gaya mi iyaye su suke aika za a iya aika wata dattijuwa amintacciya da aka amince ta kai ko kuma wasu kanne mijin ko kuma yayyensa wanda suke suna da aure a wannan lokaci haka ake kai wannan kaya ba saurayi ke rike kaya ya je ya kai ba kowace budurwa ne saurayi zai iya baiwa eh, wannan toshi na azumi ko kuma ramadan basket ko hmm. kuwa eh, akwai wata tsayayya wadda ita ce zai bawa to gaskiya dai kamar yadda na faɗa a baya a wancan lokaci gaskiya sai yarinyar da aka irin wannan yarjejeniya ko ta baiko ko ta daurin aure ko ta amincewa da iyaye su ake kaiwa irin wannan kayan amma a yanzu ni na kan ga kamar ana samari suna cewa ai sun daina zuwa zance sai bayan azumi ya wuce saboda tsoron ramadan ba su ke toki malama zara'u ahmad ya yake kenan yar jarida kuma uwa masaniyar al'ada kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama na gare ku masu saurare ya batun Ramadan basket ɗin yake ko toshin azumi a yankunan ku. A ganin ku bacewar irin wannan al'ada mai zai haifar a cikin al'umma muna sauraron ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai musamman abokiyar aiki Azima Bashir Aminu, Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi. su an gaida Aisha Shehu Kabara.